kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jama mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau goma sha ɗaya ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin 2023. za mu magana ne akan tasirin tallafin ilimi na makarantar sakandare da gwamnatin Ghana ta kafa. ce zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Sai ku saurari shirin yau da gobe. Da masu sauraro bari mu tsunduma cikin shirin da yin tattaki zuwa birnin Kumasi gwamnatin ghana ta inganta shirin daukan ɗawainiyar karatun ɗaliban sakandare wato shirin da zai baiwa duk wani ɗalibin da ya kammala makaranta ƙasa da sakandare wato jhs a takaice kamar ƙarasa neman ilimi a duk makarantar da yake bukata a ƙasar ba tare da ya biya kuɗi ba matakin da masu ruwa da tsaki a ƙasar ciki har da babban jami'in adawa da ƙasa ta bayyana cewa shirin zai dawwama saboda ya yi taimako sosai ɗalibai fiye da miliyan ɗaya ne suka ci moriyar wannan shiri tun lokacin da aka inganta shi a shekarar 2017 wakilin hamza adams ya tattauna da masu ruwa da tsaki cikin wannan harkar game da nasarorin da aka samu tare da kalubalen da aka fuskanta da ma shawarar da masharhanta suka baiwa gwamnati domin ganin wannan shiri ya dawwama. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka na yau da gobe da sashen hausa na murar amurka da ke birnin washington dc ke gabatar muku a kowace rana musamman daga ranar litinin zuwa ranar juma'a shiri ne da tafi mai da hankali wajen ci gaba na mata da matasa da dai sauransu. To yau shirin ya kama birnin Kumasi na jihar Ashanti a Ghana, a inda za mu mai da hankali akan wato sashin neman ilimi a kasar. Daga shekarar sha 2017 har zuwa yau gwamnati ta inganta shirin daukan yan karatun ɗalibai wanda ake mai kira da suna Free SHS wadda ɗalibai da sun ka sharaka a ciki tun wannan lokaci sun zarta miliyan ɗaya. abinda masharhanta dai suka yi tsokaci a kai cewa ya yi tasirin a zo a gani eh, hakan ya sa na yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin makarantun sakandare na Ibadan rahman senior high school da ke gundumar Asukwarin manfon wato gunduma ke na mai mafi yawan al'ummar musulmai a nan jihar ashanti na kasar ghana kuma eh, zan ji daga wasu ɗalibai na wato wannan makaranta ko shan wani irin tasiri wannan shiri na daukan wani karatun dalibai, wato free shs ya yi musu a cikin wato rayuwarsu na neman ilimi ga baki daya eh, barin fara kan ya sunanki sunana usman suwaiba eh, wani aji kike general arts 182. Kima kina karkashin shirin daukan da wani karatun dalibai ta Free SHS. Wani irin tasiri, wani irin taimako wannan shiri ya yi miki eh, cikin neman ilimin ki tun lokacin da ka fara karatu a wannan makaranta? To wannan free SHS ya muna abubuwa da yawa kuma ya tanye mu cikin ayyuka da yawa domin da ma iyayenmu da yayanninmu kafin su zo su kushe da kudi kuma yanzu wani bi wani gida na nan ba kudi inda da ya zo da shi SHS amma dai da free SHS ya zo ya tanye mu kwarai domin mun samu chance da dama mun zo muna koyan abu without edifin wani kudi tuntuma kuma ya tsanye mu sosai domin rigunan sukun da muke sawa duka gwamnati ya bamu buksin da muke koya abu duka gwamnati ya bamu kuma wannan abu ya sa ya tsanye mu cikin education mu Masha Allah, eh, na gode kwarai da gaske. Eh, barin zo kanki ko, eh, ranke daidai eh, ya sunanki ko kin nuna mana ajin da kike a wannan makaranta? na 1A1. sunana hawa ka biyu eh, free kishin <laughs> ya muna abu da yawa da eh, ya muna abu da yawa don muna yi ma gwamnati abin alheri kamar yaya ya ba mu books da damu yi mu koya mu ma mu achieve eh, mu muna mai godiya sosai fa zaben da ainihin littattafai books da ka samu kina ki ayyana wasu wato eh, abubuwan da aka samar miki karkashin eh, wannan shiri na daukan dawainiyar karatun dalibai ta free shs eh banda books kuma ainihin digan da nke sawon gama gwamnati ya ba mu sannan kuma ba mu biyan school fees free education ne kuma muna mai godiya akwai wani wani family na nan ba su da shi da su su help me yaran su zo school inda ba free education da wasu kaninmu na eh, musamman maza da yanzu suna cikin alaba suna aiki wasu mata kuma da yanzu kuma suna seamstress amma because of free education muna yi ma gwamnati mun muyi proud da shi abin da ya muna ga duka Masha Allah. Eh, ranka ya dade eh, ya sunan ka kai kuma wani irin tasiri eh, wannan shiri na daukan da wani karatun ɗalibai ta free shs ya yi maka a rayuwanka musamman tun lokacin da ka share ka a wannan makaranta na ibadun rahman assalamu alaikum sunana harun umar alhassan eh gaskiya ne wanga free shs ga ya taimaka min sosai saboda iyaye na ba su da karfi da za su taimaka min haka amma ga shi wanga sanadiyan free shs yanzu na samu ina zuwa makaranta ƙasar su kyauta ba da biyan komai ba. Masha Allah shi sa kana da wani sako da zaka bai wa eh, al'umma musamman matasa a nan ƙasar Ghana kan free SHS. Na da musu kowa wanda kare ga ya zana bi sun shi ya kokare zo SHS don saboda yanzu ba sai ka biya komai ba kyauta books ma da uniform komai an ba kyauta sai ya kamata kowa ya kokarta ya zo makaranta. Masha Allah, ranka kai dade, eh, na ga alamun kana son kai magana da sauri. Sunan kare da farko. Sunana Ashraf Muftawo. Kuma um, course da nake visual art. Wani wani aji wani class kake? Um, form one. Mukaddara da ba wannan shiri na free SHS. Da kana makaranta ko dai yanzu an sa ka wani bi sana'a na eh, makanikanci. Gaskiya dai kamin kare JHS um, iyayena sun so da su barin fara zuwa koyon aiki amma sabida free shs na na samu dama kasancewa tare da dalibai cikin makarantar shs isa ya ka ji shi a jikinka yanzu maimakon da a ce kana wato koyon aiki ko sana'a ga yanan kana makaranta eh, ana horar da kai ya ka ji shi a jikinka gaskiya i'm proud of the government da suka introduce free SHS cikin system nan. Na yi proud da government ma. Sunana Hamidu Amdiya. Uh, Habiba wani aji kike a wannan makaranta? Ina home science. Uh, Masha Allah, uh, wani tasiri wannan shiri na free SHS ya miki na san wani biyu dawara kama an aurar da ke ko dai? <laughs> Gaskiya ne. <laughs> sai SHS ya tanye mu sosai farko yayannin mu ba shaidai da kudi da su ta sai shaidai da kudi ba kudi ba bai yi kuma yau SHS ya tanye mu sosai ya sunan ki eh, ko kin fadi ki kuma na san da war haka eh, yiwuwar kina kina koyon wani sana'a ko ba ka sunana Nadara Muftawo eh da dai iyayenmu sun gaji don sukun ma ba su samu sun yi da yawa ba saboda yanayin kudi amma yanzu da free SHS ya zo ya tanye mu da waraka ma ba san inda muke ba Me gida muna aiki ko wani talla ma da free SHS ya zo ya tanye mu ya bar yanzu muna mu zo school free an ba mu uniforms da abinci duka yana bar muna rage kudin mu muna yi yi wani abu daban da muke son mu jama'a masu eh, sauraro na da kyakkyawan zaton kun ji bayanai da ɗalibai na ibadun rahman shs uh, suka gabatar bisa irin tasiri da wannan shiri na daukan wani karatun ɗalibai na free shs da gwamnati ta inganta uh, tun daga shekarar 2017 uh, ya yi musu harkokinsu na yau da kullum musamman na neman ilimi To na nemi zantawa da ɗaya daga cikin masu sharhi bisa harkar neman ilimi a nan ƙasar Ghana wato sai Bashiru Shehu an da ya mini bayani kan irin nasarorin da anka cimma tare da ma kalubale da ake ci gaba da fuskanta a wannan shiri gaba baki daya. Na sama in akwai wani abin da ya kamata mu yi ma gwamnati yau shine mu jinjina mai kan lamari na free SHS. Saboda yau muna maganan ganga ko any proper policy ko wani social intervention sai mu ce in free SHS bai yi daya ba ba zai yi biyu ba. shi ya kamata dole ya zama daya saboda ina wangar shari bisa ga kan mu musulmai yadda tsarin ilimi yake ana ce mani da kai duka talabul ilm faridatu ala kulli muslim wa muslima in neman ilimi dole ne kan kowane talibi ko taliba ashe lalle wanda ya kawo ma ilimi a guragunka kuma da sauki ya zama dole a jinjina mai shi Baya ga haka kuma masana sai su ce if you want to know the future of a particular country or community look at its educational system. Da ayi muna so mu san inda wani kasa ta dusa ko unguwa mu duba tsarin ilimin da kenan. Shakka babu ni da kai duka za mu amince kaman inda ilimi ya yi tasiri yana yakin jahilci jahilci na ragewa wasu miyagun aiki kuma na ragewa to yau an wayi gari shi wani ya yi kwana ya yi mafalakin free sh shugaban kasa ya yi kokarta ya inganta shi lalle inda aka samo kudin duk da harajin talakoki ne ya kokarta ya taka rawan ganin abin yabo ne baya ga haka shemu mu koma mu duba da da yanzu lokacin da free SHS kenan yau muna magana ga muna da over 1.5 to 1.6 million students da ida ke school suna school ba su biyan komi za ba su tufafi wurin wanda suke sawa kullum daya-daya kamar wurin hudu a ba da kits a ba da eh, ta waɗanga duka a ba da littattafa ta exercise book bugu da kari biyan ke je boarding ya ci abinci da safe da rana da dare duka firi wanda yake day student kuma a ciyar da shi abin da ake ce ma hot meal da rana daya baya ga haka in ya kai form 3 a bashi pass question wanda an bashi littattafai na textbook a bashi pass question wanda yake eh, tambayoyi ne da amsan da aka baye ya so talibin ya san in mai irin wannan tambaya yadda zai ba da jawabi nasama ma wanda ya yi wanga duka ya taka rawan gani wai ya gwani ya zama dole baya ga haka mu duba an kana son ka san muhimmancin free SHS ya kamata ka yi inkari ko ka yi tunanin lokacin da kake zuwa school malam amza muke biyan school fees waɗanda dama bai zo su iya su biya kudi su zana jarrabawa ba a wani yariya kan tudu a kotiyala kullum na fadi da best doctor musulmai guda kenan da za su samu amma lokacin da muka kai form 3 ta kasa biyan school fees da registration a dun farfajiyan kan tudu wannan lokaci 1996 ba a samu wanda ya ce zai tallafa mata ba yau za ka iske tana talla ko ta ajiye teburu tana sai da wani abu amma nin da nake magana da kai da muka rise har inda muka kanga lokacin nan ta fi karfin mu wurin ilimi yau me ya kawo haka ashe lalle da ta yi sa'an yau tana cikin yan free SHS la'alla da yau zango alfaharin mu zai yi yawa shi sa dole wanda ya kawo wanga abu ya kamata mu jinjina mai baya ga haka yau wanda bai son ya ce makaranta ko an samu jahili da bai ya kare secondary a kasan Ghana ba shi ke so saboda from basic har secondary free ne shi sa wanda bai aka same shi bai zana sunan shi bai karanta a'a shi ke son ya zama jahili bai kamata a sinci wani jahili a kasan Ghana ba saboda duk Ghana duka ko'ina education na free ne. turin kai dade mun ji bayanai dai da kake ci gaba da gabatarwa game da nasarori da aka samu cikin wannan shiri da an ka inganta na daukan dawainiyar karatun ɗalibai ta free SHS a nan kasar Ghana. Ko shin akwai wasu kalubale da ke tattare da wannan shiri wani shawara za ka bai wa gwamnati domin ganin an shawo kan waɗannan matsaloli gabaki ɗaya. dalla ga ci gaban tattaunawar. Turan kai dadi mun ji bayanai dai da kake ci gaba da gabatarwa game da nasarori da aka samu cikin wannan shiri da an ka inganta na daukan dawainiyar karatun ɗalibai ta Free SHS a nan kasar Ghana. Ko shin akwai wasu kalubale da ke tattare da wannan shiri? Wani shawara za ka bai wa gwamnati domin ganin an shawo kan waɗannan matsaloli gabaki ɗaya. Ba wanda zai kashe wadanga kimamin kudi na ciyarwa, tufatarwa, wurin kwana, biyan light bill, biyan water bill a ce ba samun wasu amma ciki. amma nan na nan wanda ya kamata ce mu duka mun zamna da gwamnati da 'yan adawa da masana Eh, da wanda turanci ake ce ma kuma educationist and technocrats a sake tunanin ya muke son mu tafiyar da lamarin ilimin kasan ga. Malam Hamza a wajajen da ni nike ganin ya kamata gwamnati ya mai da hankali kai shine musamman wurin tufafin da ake ba su lokacin da ni da kai ke zuwa school muke biyan school fees ma ba ba mu tufafi da yawa haka wurin shida ko fiya ga haka balle lokacin da yake firi abin da yake firi wani ke biya kamar da na faɗi da harajin baya ga haka a rage rashin eh, day boarding ratio nan ana dokan boarding nan da yawa in ka duba kudin boarding ina times three a day student wato masu bacci makaranta kenan masu bacci makaranta kenan ko kuma a wurin nan a duba ko da wani soka ne za a bar suna biyan ko da na abincin dare ne saboda in ka duba yaron da ke boarding wurin kwana wurin bacci wurin nan nauyin da ake doka mai shi light belin shi utility shi komi free ne alhalin wanda ke dai yana biya haka past custom ra'ayi ne mai kyau amma a bar da wama kowane shekara sai an sake print na all the previous years dan gwamnati ya bayan taliban sun kare su komo da shi domin ko sun je da shi gida ba su da bukatan shi ya so na shekaran da aka yi ba shi cikin wannan littafi da ya raba maskurai baya ga haka abin da za mu kara nanatawa shine game da batun littattafan nan taliban nan su na ganin tun da an ba su ne mayar da shi ma na zama wuya gwamnati ya duba inda za a stock libraries libraries mu ya so talibin da ke so ba dole ne a bashi ba shi ya zo ya shi da sharatin in ya kare su zai komo da shi amma wanda bigger picture kar mu manta kuma free SHS ji baturo yana kawo mana wani untold effect a kan kasuwancinmu ko mu saboda ka duba after covid gaskiya mu ya mu samu kanmu yadda muke a da ya zama wani abu mai wuya in ka duba kimamin kudin da ke shiga biliyon biliyon da ke shiga ciki ba karamin kudi ba ne shi ya bar kasan nan da kanta ana jin jiki gaskiya inda ake jin jiki da wanga matsala ya kamata mu duka mu koma in ji bature back to the drawing board shin muna son mu ci gaba da shi eh amma wani wudaje ya kamata a iran gomi na ya kamata a yi gyara me za mu ya muyi kasan nan ba za ta ji ta ba domin yau inda za a fidda kudin da ake pump cikin free SHS na shakka babu da economy mu zai saya amma gwamnati ya sha kunun kamar ba yanda za yi ba za taba taba free SHS ba ina ra'ayin ka taba amma ina rayin a duba wasu wujajen da ya kamata a yi gara a yi gara waɗanda ke da iko za su tallafa ma gwamnati a bude wani hasusu wanda attajirai da masana da waɗanda ke dokan eh, ke kyautata zato inda an ba su dama za su su duba 'ya'yansu a zuba waɗannan kudaje cikin wannan hasusu ya so gwamnati na da daman ya yi doki wannan kudi ya tallafa ma aikin da ke yi in an yi haka da yardan allah eh, ilimi za ta bunkasa saboda yau shi mu duba duba resource ganda ya zo duba adadin taliban da suka kare duba sakamakonsa ashe lallin da za a ci gaba kan yadda ake ga za a waye gari kusan komi da yardan Allah zai zo daidai garin da ilimi kana jin turai turai ko eh, wani amerika britain ko jamus ba wani abu bane ilimi ne inda ilimi ya yi tasiri jahilci na saura baya kuma mutane na yawan fahimtar abu Ina kara rage wasu wahalolun da ake yi kuma yana tsabtace muhallin mutane saboda mai ilimi a wasu abubuwa na kazamin ba zai yi ba shi yasa free SHS ni din na ganin abu ne mai kyau To ko akwai matakai da gwamnati ke ɗauka ne kan eh, waɗannan kalubale da ake ci gaba da fuskanta karkashin wannan shiri na tuntubi malama umaira ilyas ɗaya daga cikin mata masu magana da yawun gwamnati a inda ta yi mini bayani kamar haka kowa ya san yadda ilimi yake da muhimmanci duniya yau ko da ma zaman gida za ka yi na aure ko zaman kasuwa za ka yi in baka da ilimi baka iya ka cimma gurin abin da za ka yi kuma kowa ya san kasashenmu na afirka yadda muke fama da wurin neman ilimi neman mu yana kasa in ka duba mutanen da ke kasan afirka wa'anda ba su da ilimi sun fi wa'anda ke da ilimi yawa kuma duk inda ake son gari ya ci gaba ba ilimi ci gaban ba mu samun shi yadda muke so domin ni da nike zaune ga ina tuni fa lokacin da nake zuwa su wayanda ni da su muka fara su da yawa sun san abu suna da ilimi amma da muka kare JHS nan saboda rashin kudi da yawa ba su iya sun kare sa zuwa secondary nan ba abin ga da aka kawo na free SHS nan ya taimaka ma yara da yawa sun yi sun samu ilimi ina tuni kamar shekara biyu da ya wuce akwai wani yaro daga western region wani kauye free sss gano ya duki ya kare yau da nike maganin ga yana harvard in ba don free sss ba komai lokacin nan da mun shaka mata interview ma tana gwada cewa even jss ma ticoci suka taimaka yaron ya ce da ba free sss da ban sama ma yaro na ya yi je secondary har ya zo ya bulla inda ya bullan nan ba shi sa wannan abin da gwamnati ya kawo nan ya taimaka ma iyaye da yawa domin in ka duba from kindergarten na zuwa jhs nan wannan lamarin kudin shi yana kasa kada sannan kuma yaran da suka fara kindergarten in ana zuwa gaba she mutane da ke continue na suna zuwa kasa duka rashin kudi ne wayanda suka kare jhs da su continue shs ba duka ke yi su tafi ba saboda duka ba kuji amma da free SHS nan ya zo ya taimaka ma har man ka duba ma har ya zo ya kawo lokaci ma gwamnati wai yana yin wani abu wai double track saboda anti da yawa shi ya sa wannan kudi dai na masu biyan haraji ake wato daukan da wani karatun ɗalibai da shi da a faɗaɗa eh, wato kuskoki da ake neman taimako domin eh, a samu isasshen kuɗi da zai bar wannan shiri ya dawwama ce eh, suna ganin ko anya tuntubi kamar kungiyoyi masu ba da tallafi sa'annan waɗanda suke da karfi da za su iya su su biya kuɗin eh, makaranta na ɗalibai na 'ya'yansu da suwa ba su dama su ainihin biya don saboda nauyin eh, kudaden da gwamnati ke lakomewa kan wannan shiri ya zo kasa ban sani ba ko eh, gwamnati kuna da wannan tunani nan zuwa gaba cewa kun dukufa kan kungiyoyin ba da lamuni domin ganin wannan shiri ya dawwama kasancewa eh, yanzu haka gana muna cikin jerin kasashe da muke fama da matsala na karyan tattalin arziki kowane abu yana da challenges nauyin na yayi ma gwamnati yawa kamar yadda ka fadin nan in yanzu kuma abin a ce wa'anda ke da kuɗi su biya na yara na yaran su wa'anda ba su da shi su kowa ya ce bai da shi kana yi ka yi review kana yi ka koma ka duba ka gani wani abu ka yi ya dace wani abu za ka yi kuma ka fita ya bar abin nan ya dawwama kar ya zo ya kai gaba gwamnati ya kasa abincin da ake ba yaran da ba su zama bodies da ranar free ni da ina ganin da gwamnati zuwa gaba ya kamata in za a yi review a duba wannan a janye sannan books da ake ba yaran nan kuma kowane time ana ba mai shi yana face ya an bashi book yana second ya an bashi books third ya an bashi books da an samu wani library ne aka yi books nan aka zuba books nan mai shi yana face ya ya zo ya samu wannan books ya read wanda ke second ya shi kuma in ya read ya bari in ka kai second ya kai kuma ka samu wannan books kari domin books nan in aka kai gida an je a ajiye she sabo kuma kuma ba shi a sai sabon books she sa inda an yi wannan ni a gani na ya taimaka kuma na san gwamnati na yana duban hanyar da zai yi review yadda za a yi free access ne ya dawwama ka zuwa kai gaba gwamnati ya kasa ko shakka babu iyaye su ne waɗanda an ka ɗauka wa nauyi a don haka na tuntube su koya suka ji da wannan shiri na ɗaukan da karatun ɗalibai ga dai bayanai da suke mini. Sunana Suleiman Al'arif Billah Ibn Malam Sani dan Malam Sani a Kumashi. Gaskiya dai ka san abin da baka da ikon shi aka taimaka maka ba abin da zaka sai kai godiya. Don zuwan wannan abin da ya taimaka wa 'ya'yan talakawa. Don farko dai zuwa samun zuwa SS yana da wuya sai mai kuɗi. Da yau da gwamnati ya taimaka, haɗan talaka ma yana iya zuwa yana samu in yana da kokari ma yana samun nasara watan dai san ce ni ina da jikoki guda biyu sun ci wannan amfanin abin gan da shi dai mu abin da za mu ce gwamnati dai ya ci kafa da yawa ya bude abin yadda zai yi ya kawata shi saboda abin ya yi ya budu ya ci gaba sosai sosai mu addu'a da muke wa gwamnati kenan Allah ya saka mishi da alkhairi mu kuma gane Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wanda bai da kuɗi in an ce ga yaron shi je je je su ko ya ina zai ya zai ba yanda zai yi da yawa saboda haka ‘ya'yansu suna da kokari saboda rashin kuɗi ‘ya'yansu ba su samu sun ci gaba da karatu ba amma da yake yanzu da Allah ya sa wanga al'amari ya zo gwamnati dai sai mu ce Allah saka mashi da alheri sunana Belawo To free HS dai ya taimaka mana sosai wani tunda yariya ta shiga free HS sai dai kuda abincin da nake bata. Wani buhu ko na baba duka ba musai sai ba har ta kare shekara uku. Don Allah ya yarda kuma shekaran ka takardunta duka yayi kyau. A muna son kuma gwamnati ya dan tallafa mana ne ko da ciki kashi uku ya roki muna kashi da mu ma mu biya kashi biyu cikin tafiyan da za su je university don shekaran ga yaran sun yi kokari ka kuma a bar su zauna gida haka na don ba kowane iyaye ke da wannan kudi ba eh. kudi dai ba mu biya kudin komi ba riga duka an ba su riga ya kai fudu komi ba mu biya ba kai dai mai shida shi da safe ka ba shi kudin abincin shi shikenan books duka an ba su. To da ma masu sauraro na da kyakkyawan zaton kunji karin bayani daga masu ruwa da saki. Bisa wannan shiri da gwamnati ta inganta na ɗaukan dawainiyar karatu ɗalibai wadda aka fi sani da Free SHS a nan ƙasar Ghana. Sunana Hamza Adam daga Kumasi. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta ta mana sauki kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.